الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أنك الله لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتهلل على النبي الكريم الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الصدق من الصفات التي اتصف بها العرب قبل الإسلام إن العرب قد اتصفوا بهذه الصفة الكريمة الميمونة المباركة الصدق كانوا في جاهليتهم فإنهم يخشون أن يقذفوا رغم جاهليتهم وعدم دينهم فقد أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب بدء الوحي أن قيصر عظيم الروم سأل أبا سفيان رضي الله عنه وهو حين ذلك كافر سأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصفات التي وصف بها أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالتوحيد ونبذ الشرك والصدق وصلة الرحم وسأله قيصر عزيم الروم هل تتهمونه بالكذب قبل أن يدعي عنه نبي فأجاب أبو سفيان على أنهم لا يتهمونه بالكذب فقال قيصر عزيم الروم ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن العرب في جاهليتهم رغم جاهليتهم وعدم دينهم إنهم كانوا موصوفين بصفة الصدق جعلني الله وإياكم من الصادقين يوم ما درجة gaskiya tana ɗaya daga cikin siffofi manya-manya na musulunci gaskiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da musuluncin mutum yake tsayuwa da su shi ya sa ba Allah madaukakin saki da kansa ya siffantu da sifa ta gaskiya ya kore ma kansa wannan sifa mummuna ta kanya kishiyar gaskiya abinda suke ce ma gaskiya a ilimin ɗabi'u kyawawa Shi ne da maganganun mutum da ayyukansa su dace da kudirinsa na zuciyarsa da kuma yanayinsa ana buƙatar ya kasance abinda mutum yake faɗa da abinda yake aikatawa ya dace da abinda ya kudirta a zuciyarsa wannan shi ne bambanci tsakanin mummuni da munafiki munafiki a baki yake faɗa amma a zuci ba haka yake ba ayyukan mummuni a wajen mutane yana nuna musu shi mutumin jiki ne amma a zuciyarsa a wajen Allah mutumin banza ne wannan sifa ta gaskiya ubangijin mu subhanahu wata'ala ya siffanci da ita Allah madaukakin sarki bayan ya lissafa karerayin da mushrikai suka rika yi ko kuma yahudawa suka rika yi na haramta abubuwan da Allah bai haramta ba karshe sai ya rufe sai yake cewa wannan shine sakamakon da muka musu bi baghyihim saboda ketare iyakar da suka yi mana a shari'ar sai Allah ya ce wa inna la sadiqu kuma mu masu gaskiya ne sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi yake cewa wane ne ya fi Allah madaukakin sarki gaskiyar batu ya sake faɗi ya ce wane ne ya fi Allah gaskiyar magana babu sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta manzanninsa masu daraja da cewa su ma masu gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya siffanta manzon sallallahu alaihi wasallam da cewa ya zo da gaskiya ya ce wanda ya zo da gaskiya da kuma wanda ya gaskata shi to dukkaninsu waɗannan su ne masu takawa sayyiduna ali radiyallahu anhu kamar yadda malaman tafsiri suka goyito a cikin su suka ce sayyidina ali ya fassara wallazi ja'a bis cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi wanda kuma ya gaskata gaskiyar shine abubakar radiyallahu ta'ala anhu sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta annabinsa annabi Ibrahim alaihi salam khalilullah da cewa ya kasance mai yawan gaskiya Allah madaukakin sarki ya umarci manzon mu sallallahu alaihi wasallam ce ka ambata a cikin littafi wa ka ambata ka ambaci kissar annabi Ibrahim alaihi salam domin annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance siddiqan ne yawan gaskiya Ar-Rajib al-Asfahani rahmatullahi alaihi yace as-siddiq alladhi kaswa sidqu in an siffanta ka da siddiqi to shine wanda gaskiyarsa ta yawa wasu malaman suka ce alladhi lam yujarrad fihi kadhibul qatt shine wanda ba a taba kama shi da karya ba shine ake siffanta shi da as daga mataki na annabi sai shi a wannan al'ummar ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bi nasi ya tabbatar da cewa siddiqai ne su daga sayyiduna abubakar radiyallahu anhu kowa ya sani ana ce masa as-siddiq sai diyarsa na na Aisha radiyallahu anha da ake ce mata as-siddiqatu bintu as-siddiq wa annabi Ibrahim alaihi salam siddiqi ne nabiyyan kuma annabi haka Allah madaukakin sarki ya siffanta annabinsa Idris alaihi salam da cewa shi ma ya siffanci da wannan sifa ta gaskiya sannan ya siffanta annabinsa annabi Isma'ilu alaihi salam cewa ya kasance mai gaskiya alƙawari ne shi sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta annabinsa annabi Yusuf alaihi salam da cewa ya kasance siddiqi ne mai yawan gaskiya ne shi sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta uwar annabi Isa alaihi salam na na Maryam da cewa ita ma siddiqiya ce wato mai yawan gaskiya wannan sifar ta gaskiya a yau yan uwa ita ce take mana wahala ita ce take babu wahala wani abin da zaka ga mutum yayin ƙarya a kansa babu dalilinsa babu dalilinsa watakila wanda ya ƙarya kan ƙila za a kashe shi ko za a kwace masa wata dukiya wadda haƙƙinsa ce ƙila in ya ƙarya ka ce yana da uzuri to mu babu dalilin yin ƙarya haka nan kawai sai ka ga mutum ya ƙarya yana ƙofar gidansa ƙila a cikin wannan unguwa a kusa da masallacin nan amma sai wani ya kira shi a waya sai ya ce ai gashi a kura kura ta Kano ko kuma ya ce ai gashi a a Nijar yana waya babu dalilin yin wannan kariya a yau shugabanni su yi kariya malamai su yi talakawa su yi masu dukiya su yi maza su yi mata su yi mace ce ma mijinta kariya miji ya ma matarsa ƙarya shugabanni su yi ma talakawan su kariya talakawa su ma shugabannin su kariya masu dukiya su yi talakawa su yi ƙarya kowa ya zama kariya ta zama ta mamaye mutane ku ji tsoron Allah 'yan uwa masu daraja annabin musallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani Allah ya umarce shi cewa yi mana umarni da cewa ya ku masu imani ku yi taqwa ku yi ku kasance tare da masu gaskiya ku yi taƙawa ku aikata abubuwan da Allah ya sa ku yi ku nisanci ababen da ya hane ku sannan ku zama tare da masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu yake cewa na hore ku da yin gaskiya domin gaskiya ita ce take gayyatar mutum ta dora shi akan turba ta nagarta dukkan wata kyakkyawar dabi'a idan mutum ya siffanci da sifa ta gaskiya to ya samu sinadari da Allah zai taimake shi ya zama ya siffanci da sauran kyawawan dabi'a in mutum ya zama mai gaskiya to sauran kyawawan sai su masa sauki sai su masa laushi sannan nagarta ita take gayyata mutum zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana ta gaskiya har sai Allah madaukakin sarki ya rubuta shi a cikin siddiqansa wato waɗanda suke da yawan gaskiya a gefe guda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce kashe ni ku da yin ƙarya domin ita karya ita ce take gayyata zuwa ga lalacewa ga baki daya idan mutum yana son ya lalace bikunsa ga baki ɗin su lalace to ya sufanci da sifa ta karya. Karya ita ce ɗan sanda mai ba da kariya mai tsara dukkan wani mummunar ɗabi'a mummunar ɗabi'a idan mutum ya siffanci da sifa ta karya, to ba a tsammanin sai zama ya siffanci da wata sifa mai kyau duk siffofinsu za su zama ba su da kyau shi ya sa kai suka siffanci da wannan sifa ta karya. mutum ba zai kushe ba in ji ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana ta karya. har sai Allah madaukakin sarki ya rubuta shi a cikin makaryata a cikin wuta a rubuta sunan mutum cikin makaryata a wajen Allah madaukakin sarki ya sa mala'ikunsa su rubuta cewa fulanun kadzabun ko fulanun kadubun wanda makaryaci ne na gaske in kuwa masu daraja wannan gaskiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin ta ya dauko wasu dabi'u guda hudu yace idan Allah ya azurta ka da su ko da ba ka da koki ba ka cikin masu mulki a duniya to ka damu Allah ya zabe ka abu na farko yace fadin gaskiya abu na biyu kwan amana abu na uku yace dukkan kyawawan dabi'u abu na hudu yace kamewa a wajen ci kar ka zama waka zuba kar ka zama tunanin ka masara kar ka zama tunanin ka shine kawai abinci ka zama kana da kamewa me za ka sa a bakin ka ya zama hadas ibnu mas'ud ibnu ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma an ruwaito daga gare shi yana cewa abubuwa guda hudu idan mutum ya same su to ya samu ribar duniya ya samu ribar lahira abu na farko yace gaskiya abu na biyu yace kunya abu na uku ya ce kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a abu na hudu ya ce mana bayan ya ce kyakkyawan ɗabi'a abu na hudu sai yake cewa shi ne gode ma Allah madaukakin sarki waɗannan ɗabi'u guda hudu idan Allah ya azurta kai da su in ji ibn Abbas radiyallahu anhu ba to Allah madaukakin sarki ya zaɓe ka ka samu riba a duniya kuma za ka samu riban lahira al-imam al Allah ya gafarta masa ya ji dansa, yana faɗi a cikin littafinsa sa ihya'u ulumuddin yake cewa malaman fiqh da sauran malamai sun yi ijma'i akan cewa wasu sufofi guda uku da su ne ake kubuta a lahira idan kana da waɗannan sufofi guda uku to shikenan ka kubuta a lahira kuma za ka kubuta a duniya abu na farko yace me Al'islamu islamu al-khalis min al-bid'ati wal hawa ya zama musuluncin ka babu son zuciya babu bid'a a ciki ka son zuciya ba ka bid'a a cikin musulunci ka musulunci kai zama irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da irin na Asalafu salaf salih sahabban annabi sama da tabi'an su da atba'u tabi'in abu na biyu in ji al-imamu al-ghazali da ya koyo daga malamai da malaman fiqh gabaki daya shine yi ma Allah gaskiya a cikin ayyuka ya zama kai mai gaskiya ne a cikin ayyukan da kake yi ba a kama ka da karya. abu na hudu ya zama abin da za ka sa a bakinka kuma ka ciyar da iyalanka ya zama hadas in ka samu waɗannan abubuwan guda uku ka kubuta a lahira kuma za ka kubuta a duniya al-imam al-ghazali yace sun faɗa suke cewa ɗaya ba zai yiwu ba sai an samu duka uku waɗannan guda uku sai ka haɗa su sannan za ka kubuta a wajen Allah madaukakin sarki yan uwa masu daraja akwai abubuwan da suke jawo mutum ya zama mai gaskiya daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya zama mai gaskiya akwai takwa tsara dokokin Allah idan mutum ya kasance mai tsara dokokin Allah to zai sa shi a zuciyarsa ba zai zama makarici mutumin da ya tsara sallah ya tsara haji ya tsara dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi sannan ya nisanci ababen da Allah madaukakin sarki ya hana shi to wannan ana tsambani ya zama mai gaskiya shi yasa Allah madaukakin sarki ya hada takwa da gaskiya shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani ku yi ma Allah kawa sannan ku zama tare da masu gaskiya daga cikin abubuwan da suke jawo gaskiya akwai tsoron Allah madaukakin sarki idan mutum ya san Allah kuma yana jin tsoron sa to ba zai ƙarya ba dan ya san me dan ya san Allah madaukakin sarki yana nan a madakata kuma zai kama shi sakamakon wannan ƙarya da ya aikata kuma mummunar ɗabi'a daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya zama mai gaskiya akwai tuna mutuwa da lahira da tsari, da tsayuwa da za a yi domin a yi misali, da kuma sakamako wasu su fi aljanna wasu wannan in mutum yana yawan tuna shi zai za sa shi ya zama mai gaskiya sun faɗa daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya zama mai gaskiya akwai tsoron mutuncin mutum kai ya je idan kana tunanin a duniya ma kawai kafin a tafi lahira mutuncin ka kakkan ya zibi to za ka zama kana ƙoƙarin yin gaskiya domin idan mutuncin mutum ya zube kuma shi ke to daga cikin abubuwa mafi kusa-kusa da ke zidda mutuncin mutum shine a kama shi da karya da zama ya yi kanya shi sa malaman mu na hadisi Allah ya saka musu da alkhairi in suka tabbatar da kana yin karya ko a kai da mutane to ba za a karbi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare ka ba daga cikin abin da ke jawo yin gaskiya akwai zama da masu gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta zama da mutanen kirki a matsayin kamar kaje wajen masu sai da turare masu sai da turare suna da ɗabi'a suna ganin ka sai su ɗibo sai su shafa maka ce ne kai ka ce ba ka so ko kuma ka siya ko kuma idan ba ka siya ba ku shafa maka ba kawai ne ɗin kan shi ne daɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta zama da mutanen banza in mutum yana zama da mutanen banza ko daidai yake da mutum ya sa sababbin kayan sa kila malam malam sai ya tashi ya tafi ya je wajen makera suna hura wutar su da zuga zigi ana zuga wutar ana ziga ta kai kuma ka je ka tsige ka je ka tabbata annabi sun ya ce ko dai kawai sai dai ga wani shi ya talle ya jilla a tsakiyar gamshi dan ka gama yawo ta lalace ko kuma kai ta jin kauri da wari kafin ka tashi cikin kai cika da wari to haka mu zama da mutanen banza ke haifarwa sannan daga cin abubuwan da ke jawo mutum ya siffantu da sifa ta gaskiya akwai roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa mutum ya zama cikin masu gaskiya domin ganewar wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi ta addu'a a kan cewa Allah madaukakin sarki ya kyautata min ɗabi'una akwai wurare da yawa da mazan sama ya umarni da cewa mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya kyautata masa ɗabi'unsa yayin kallon madubi yayin lokacin da mutum zai kwanta bacci tsayuwar sallar dare akwai addu'o'i duka da suke nuni zuwa ga mutum ya roki Allah madaukakin sarki kyautatuwar ɗabi'unsa to daga cikin kyautatuwar ɗabi'u akwai gaba gaba akwai gaskiya yan uwa masu daraja wannan sifa ta gaskiya mu sani tun kafin musulunci ya zo balarabe yana girmama ta balarabe baya son a kama shi da ƙarya shi yasa lokacin da Abu sufiya radiyallahu anhu bai musulunta ba ya tafi biladu sham a daidai wannan lokacin kuma annabi sama ya rubuta wasiƙa zuwa ga kaisar sarkin rumawa sarkin ruma ce a je a nemo masa wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sa aka samu abu sufyan kuma gashi makiyinsa abu sufyan ya ce wallahi ba dan tsoron kan mutuncin ya yi ba kuma ni babban mutum ne to da duk tambayar da ya musu yana soka ne karya a ciki amma haka duk tambayar da ya masa sai ya faɗi gaskiya a cikin tambayoyin da ya masa ya ce kun taɓa kama shi da ƙarya sai wallahi ba ku taɓa kama shi da ƙarya ba sai ya ce to tun da ba ku taɓa kama shi da ƙarya ba ba yadda za a yi bai ma mutane ƙarya ba sannan ya ma Allah ƙarya ya tambaye shi ya ce me yake umurta ku da shi ya ce yana umurtar mu da mu bauta ma Allah shi kaɗai kan mu haɗa Allah da kowa a cikin bauta yana umurtar mu da gaskiya yana umurtar mu da rukun amana yana umurtar mu da sada zumunta yace haka annabawa suke umurtan mutanen su da su waɗannan abubuwan su ne annabawan Allah suke umurtan mutanen su da su to daga ƴan uwa masu daraja ni kokari mai tarbiyya kawunan mu da iyalan mu ƴan ƙananan yara a kayan da su a matsayin masu gaskiya ba wayo bane yaro yake kariya ya laifi ya ce ba shi yayi ba a'a yau shi ne laifin ya ce shi ya yi kai kuma ya rage naka mai tarbiyya ya yi laifin ya ce shi ya yi to wannan gaskiya ta shi da cece shi ai ya faɗi gaskiya bai kamata kuma ka yanke masa hukunci wannan yana cin hanyoyin da ake bi wajen tarbiyyar yara a kansu taso su zama masu gaskiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa mu zama masu gaskiya Allah madaukakin sarki ya inganta wannan gaskiyar a babunan ku da zukatanmu da ayyukan Allah ya sa mu zama masu umarni da yin gaskiya kuma masu aikata ta Allah madaukakin sarki san da mu daga miyagun dabi'u اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به عليه جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا اجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما حسنت خلقنا فأحسن خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين الذين يقولونه ويعملون به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وعاشرنا ولا تنسر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك عوادين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه منهم الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون